Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Mahanur na marbuciya Ramlat Abdulrahman Manga wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Zubewa ya ƙasar shi na ƙara da gunzuma Wayar cajin laptop ɗin shi ya ja da ƙarfi ya nufi gidan Umi cikin tafasasshen zuciya. Yana shiga cikin gidan sun zauna suna mai da yadda suka kori Nur. Ya shiga dukansu kamar hauka ya gigice ya fita hankalin shi. Dukansu yake yi yajiya da take ɗakin ta sai da ta fito bai kula ta ba. Yana cikin wannan lamarin Allah ya kawo Ummi. yake hannun shi dai me yasa ba za ka nutsu ba? Bakin shi cike da iska ya rasa yadda zai ya ce sun kore ta. Ummi wallahi idan ban gama ta ta ba. Ummi taɓa ƙirjina zuciyata kamar za ta buga yadda yake bugawa. Ummi daga ranar da ta fara min rashin kunya na ji Allah ya kawo min matar da nake so ne. Ummi duk cikin matan da nake gani kowace shakkar gaya min magana take yi. Ummi har yau Nur bata buɗe bakinta ta ce ina son ka ba. Mahir. Ummi yaushe zan samu mace irin ta mace da ta kalli idanunka ta gaya maka abin da ya yi mata? Wasu suna son mace mai kunya hakuri kawai ni mace mai zafi nake bukata mace da zafin kanmu zai zama ɗaya. mace da babu wanda ya isa takata, Ummi yau sun koran min mata. Da cikin jikinta ina laifi su bari ta haihu amma ba su yi wannan tunanin ba suka shirya min ƙarya tare da kore min matar da nake so. Ummi bayan yarinyar da muka gama a jirgin ƙasa Ummi har yau ban kuma ganin mai kama da ita ba sai Nur. Ummi dubu sau dubu Na komai da na mallaka idan za a ce na zaɓa da shi da nuzar zan zaɓi Nur na bar komi. Ummi ba zan iya rabuwa da Nur ba. Ba zan iya rabuwa da Nur ba don su amma Ummi idan kika ce na rabu da ita zan iya hakuri da ita. Bata ce mishi komai ba ta amshi ta wala sannan ta wuce kicin ta ɗebi ruwa ta mika mishi ya sha. Wani irin ajiyar zuciya yake saukewa akai-akai. Da gudu ya nufi ɗakin Nur na gidan bai samu komai ba sai auroren zinaren Ummi. Jiki a sanye ya sauko kallon hannun shi ta ce babana a ina ka samu wannan aroran na mahaifiyar noce ce amsa ta tare da juyawa zuwa sama kallon inda take ajiye na ta ta ciro su guda biyu a hankali abin da ya faru shekaru goma sha biyu suka shiga dawo mata da lokacin da ta cire a hannunta ta miƙa wa mahaifiyar aisha wani irin sanyin tausayin yaran guda biyu ne ya dira a zuciyarta yau ita ce ta riƙe to ya batun waccan aisha Lokaci guda lissafin ya dagule mata a hankali ta fito tana kallon shi a ina ka samu nur har ta baka wannan awarwaron. A hankali ya gaya mata komai jikin 'yan uwan shi mata ya mutu zubewa ya akan gwiwa shi kukan da yake tarewa ne fashe da shi. Cikin murya kuka ya ɗago kai yana bata labarin matsalar nur. Za ta tafi ƙasar da bata san kowa ba idan yawan jama'a ya cika mata idanu ciwon ta neman tashi yake har kuna da bakin zagin ta mahaukaciya kun san wacece nur to ita ɗin Jinin Abdallah Kyolurga ce ita ma jininmu ɗaya. Mu jinin baya ne ita kuma Abdallah Kyolurga. Yadda yake faɗar asalin Nursa sannan ya ce musu yayan mahaifiyarta shine shugaban sojojin ƙasar Algeria. Nur ƙaddarar mu ce ya kawo iyayenta amma Nur matata ce. Jikar Sheikh bin Abu Turab ce fa. Yadda yake bayanin alaƙarsu da nasabarsu da Nur abin tausayi ne. Tashi ya cikin tashin hankali Ummi Yau zan raba dukiyarmu kowa ya ɗauki nashi amma ba zan iya ci gaba da kallon waɗannan mutanen a matsayin 'yan uwana ba saboda sunarsa matata da cikin jikinta. Daga haka ya saka kai zai fita kul na ji ko na gani ka taɓa wani abu na amanar da Allah ya baka. Babu yadda ka iya da su amma idan ka bar ni da su zan hukunta su daidai laifinsu. Tun kafin ka san Nur na san daga inda ta fito domin ita ce matarka ta farko. Aisha da muka ɗaura maka aure da ita. Nur ɗinka ce, Wannan shine sadakinta na farko. Dan ni ce na bawa mahaifiyarta, ban taɓa jin zafin abu ba idan aka yi kamar yadda na ji zafin abin da suka yi wa Aisha Umar Abdullahi. Allah ya gani na so ta kuma ina mata son ‘ya da uwa ce don haka ba za ka fi bayanta ba. Sai ka gurfanar da mutanen da suka shirya hatsarin jirgin ƙasa saboda kai da mahaifinka, saboda alkawarin ci gaba da haɗa zuri'a tsakanin Hamud Bayalam da zuri'ar Abdullahi Kelurga. aka shirya babban hatsarin jirgin ƙasa. Duk da lokacin ban san komi akan hakan ba sai zuwan mahaifinku Algeria yake gaya min familin sun yi fushin auren 'yar wata ƙasa da ya yi, duk da kowa ya san yadda suke haɗa auren su don haka suka ce suna da yara mata a cikin ziyararsu. Ya zaɓa maka wacce ta dace da kai, bai yi ƙasa a guya ba ya ce duk wacce ka zaɓa ta yi mishi, amma a yi hakuri idan ka zo da kanka zai fi. Don haka lokacin da muka je da kai bayan gaba secondary school ɗinka, ka ce baka ga wacce taimaka ba don haka tsoho Abdullahi ya ce ya zaɓa mata wacce yake da yaƙinin din rigimar ka dole ka ta yi maka. Da haka yake cewa akwai 'yar ɗan shi Umar a Najeriya kuma suna zama a Lagos Nur. Yana ganin za ta dace da kai. A lokacin mahaifinka ya bata kyautar kamfanin ka na garin Yola. Duk da bamu ganta ba sai ga shi ta kuma haɗa mu duk da bamu san ita ba ce, muka ɗaura aurenku da wasa. Bakin cikin bata kamfani shi ya sanya aka yi ta sanadin da zai lalata sunan mahaifinka sakamakon ba a yaɗin auren da Zulfa ba. Jin zafin yakan yasa aka shirya hatsarin jirgin ƙasan sai kana raye za a yi auren ku da ita. Haka kuma mahaifinka sai yana raye zai tabbatar da kamfanin Hamdu Bayalam ya zama na Nur. Na jima ina da Allah ya bayyana min wanda zai ruguza zaluncin da ake a kamfanin. Sannan Wasan cizin ɗin da kuka yi, cesin ɗin da kuka yi, an shirya kashe mu ne. Na samu labarin haka ne ta bakin abokinka Usman Comfort. Sannan muna maganar Nur ta tabbatar min da haka ta hanyar amfani da wata na'urar da ta saka a jikin zoben yatsan shi. Haka ta ta bashi labarin abubuwan da suka gabata wanda ban da karfin ikon Allah babu wanda ya isa ya tabbatar da hakan sai Allah. Kenan dama can tintini akwai maganar aure a tsakanin su shi yasa ya mayance mata ashe shi din mayanta ne. Da haka ya miƙe tare da barin gidan su kuma ummi cin mutuncinsu ta yi tare da musu gori da shiga tsakanin su da Taslim. Dan sai bayan sun zo Lagos, dan sai bayan sun zo Lagos ta samu labarin wayar su da haka take kokarin sallama su. Tun daga ƴar masu gida ina za ta zauna da bare. Kuma da Hajiya ta gaya mata Nur tana kama da ɗan uwanta da matar shi Labiba domin ƙwayar idanun Nur sak na yayan Hajiya ne. Taslim tana makale da Nazir ɗan iska sai gungure ta yake iyayenta suna gidan Nazir ita kuma Taslim tana tare da shi ana kuma shirya yadda za su gama da ahalin Mahir idan aka aura Miss Taslim. Da ke daƙiƙai ne take suka ba da haɗin kai tare da amsar cilin dukiyar da aka ba su. Mahir yana can tare da haɗa shaidu ya kuma dawowa gidan ya gaya wa mahaifiyarsa abin da za su yi tare da saka ranar da za a yi baikonsa a kan lokaci. Duk da haka zuciyar shi yana gaya mai yar matar shi ga baki ɗaya na jin kamar tana cikin tashin hankali da matsala. Ta isa Trifoli lafiya sannan ta wuce ƙasar Libya lafiya inda Giza ke saƙa sai a ƙasar Algeria, inda skirinin farko aka sami bindiga da wadar Iblis a cikin Jakarta. Wani irin zufa ne shiga kare mata ta fara zare ido cikin tashin hankali da bugun zuciya ta ce, wallahi ban san da su ba wallahi ban taba aikata laifin hakan ba haka suka kira 'yan sanda aka fitar da ita tare da wucewa da ita ofis ɗin 'yan sanda ana kai ta suka rufe ta da mugun duka tare da lallai sai ta amince da aikata laifin. Sun da keta ainihin tare da azabtar da ita sannan suka ce lallai sai ta amshi laifin da ake zargin ta da shi ta ki amsawa. Ƙarshe cikin ne fa zub da tuni haka ya sanya ciwon ta tashi fiye da baya ma. Ganin yadda take zub da tuni ne yasa suka mika ta asibitin kula da irinsu. Ihun da take tare da hauka tumuran sai da ya taɓa zukatan mutanen da suke kula da lafiyarsu. Musamman da take kuka kar wani abu ya sami bebanta. Idan Idan ka gano sai ta baka tausayi saboda yadda ta hukace sama da baya da ƙyar ake kula da lafiyarta. Ciki kuwa da Dr. Nas ita ce take iya kula da lafiyarta domin tunda ta amshi gama kula da ita take bincike a kanta kuma ita ma tunda likita take sakewa da ita amma idan akwai ta motsa fa sai ta yi mata allurar barci suke mata aikin kula da lafiyar cikin jikinta. Da farko kunza cikin ya zube Da farko kunta ta cikin ya zube a can asibitin da haka suka shiga ba ta kulawa matsalar haukarta cikin ƙwarin gwiwar samun lafiyarta. Amma cikin kwana biyu kacal suka fahimci cikin yana na da haka suka shiga mata allurar bacci saboda cikin ya koma mahaifar ya zauna. Zama dai tana kallon iyayenta da suke tattaunawa akan kes ɗin shigowa da makamai tare da miyagun ƙwayoyi. Yanzu kaga wanda aka kama yarinyar mana. sun tabbatar saka mata a kai sannan kuma sun ce tana fama da taɓin hankali eh ai kuwa amma yarinyar tana goyina domin ni ce ke kula da lafiyarta me kika fahimta da ita yarinyar abu yarinyar bata san komai ba sai tana yawan magana da harshen afirka da kuma ingilishi gaskiya babu alamar ta san abin da yake faruwa ma saboda tana fama da cutar hauka nas kuma kika ce bata san komai ba cikin gajiya da tambayar tasu ta ce amma yarinyar ba tana cikin hauka amma tana cikin hauka amma ba ta ƙaunar ta ga jini a jikinta ta yi ta kuka tana kiran mahir bebinsu ya zo bebinsu ya zo kar ya bari ya zube kuma ya mata kuma ya mata hukumar kare haƙƙin ɗan adam su yi magana akan cin zarafin mata Dukar da suka yi sai da cikin wata uku ya koma baya sosai, yanzu haka ya dawo wata ɗaya ga shi ta irin mai jijjigar nan ce shi ma haka ya isa ya taɓa lafiyar cikinta. Sam 'yan sanda suna abin da suka ga dama, haka ta yi ta masifa tare da faɗa. sai ta tura wa kwamandan 'yan sandan ƙasar tun da shi yana cikin familin Bayalam kuma ta san zai share mata kuka don gaskiya dukar da aka wacce ake zargi babu inda dokar ƙasar ya ce a ci zarafin mata. Yanda take ta faɗan za ta baka dariya da mamaki amma iya gaskiyar kenan da haka suka kyale ta ta masifar ta don sun san halinta da iya faɗa. Washe gari da ta isa asibitin wayo Allah na ku kyale min bebi na karku ku kar taɓa min bebi na. Tana shiga ta ajiye kayan hannunta tana faɗakin ɗakin da aka kwantar da no take ihun bebinta. Tana shiga ta sami da can kuryar gado ga jinin da yake bin kafafunta a hankali ta taka har bayan no ɗin. Zo zan baki bebinki. Da sauri ta juya tana kallon Dr. Nas. Mika mata hannu ta tare da takowa a hankali saboda ciwon da marar ta yake. Ta nuna mata gadon ta kwanta lura ta mata sannan ta saka nawa suka kawo gadon marasa lafiya. Aka tura ta a kai. Wani daki aka shiga da ita nan dakta Nas ta nutsu a binciken lafiyar cikin. Abin tausayi cikin yana nan bugun zuciyarci yana nan normal. Shafa Kano ta cike da soyayya ta cikin nutsuwa ta cika kokarin daure bakin mayafar. Da ke ta samu ta daure cikin sannan ta gyara mata kwanciya. Aka kuma fito da ita. Har yamma bata farka ba sai tsakiyar dare. Sannan ta bude idanunta a hankali. Ta so ta ce ta ji an daure ta komawa ta ta kwanta tare da jin nauyin cikinta. Kallon Dr. Naz dai tana zaune ta daura kafa ɗaya akan ɗaya. Ɗauki ya kai yi tare da jin kwalla yana cika mata idanu ga abinci na. Na san lafiyar ki ta samu ba kamar da ba. Sannan yana da kyau ki nemi yan uwanki su tsaya miki domin jibi za a fara shari'ar ki. Kuma hukuncin kisa ce ga duk wanda ya shigo da miyagun ƙwayoyi. Wada mata idanu ta sanan ta fashe da kuka tare da ɗauke kanta tana taɓa cikin jikinta. Wallahi ban san komi ba. Na sani mana amma ai ba su za su fahimci hakan ba ina ‘yan uwanki ban san yadda zan same su ba. Ta faɗa cikin kuka to me ya kawo ki kasar nan na zo neman su ne. Wara mata ido ta yi iyaka ƙoƙarinta ba ta hango cutar auka ba daga ta mike ta da cewa daga wata ƙasa (Nigeria) Da sauri Dr. Nas ta kalli ta cike da mamaki dawo ta ta zauna tana kallon ta ya sunanki Aisha Umar. Gwada mata ido ta zuciyarta yana girgiza kafin ta mike bata ce mata komai ba. Tunda ta fita nawa ta shiga kokarin kunce daurin da aka mata tana kuncewa ta sako a gadon tare da kallon windo. A hankali ta bude ta zura kafarta ta sauka cikin rashin saninta. Cikin rashin sani ta taka wani karfe sai da ya huta mata tafin kafar ta burinta ta bar asibitin kawai. Kamar wadda ake ingiza ta haka ta bar asibitin ta ba zama gari. Tunda ta bar asibitin ba a lura da hakan ba sai washe gari da Dr. Nas suka zo da iyayenta. A nan suka samu bata nan. Ga lokacin da take kun Ga lokacin da take kunce kanta da yadda ta dara da windo da sauri aka duba bayan. Ga yadda jini ya bata ko ina. Abin tambaya ta yaya hakan ya faru. A lokacin hukumar 'yan sanda suka zo. Nan suka zama neman ta a gari. Lagos. Yau kwana biyar ana shirya babban bikin baikon Mahir da Taslim sai gyara ta Momi take sosai gudun kar ya zo musu da abin damuwa. Mahir da Ummi kuwa ɗaukewa ta wuta ta inda ta kore inda ta kori Sabiha da Hidaya tare da cewa kai ta kuma ganin su a kuwa. Kar ta ƙara ganin su, sa'adi ma kuwa sosai Ummi ta hana ta sukuni tare da saka mata ido. Gefe ɗaya suna rusa Nazir da mahaifin shi, duk wani abin da yake da saka hannu a kai Da saka hannu aka sai da mayar ya mishi cunan 'yan sanda sannan ya sa aka kama mishi Nazir. Ya duba zanen Dragonfly da ke bayan shi kafin ya kyale su. Duk da wannan fafutukar zuciyar shi yana ga matar shi wanda yake yawan mafarkinta cikin kuka da damuwa. Ya matsi ya gama da su Nazir ya baza neman matar shi kamar yadda yake ji a jikin shi tana cikin damuwa. Da aka yi mai da hankali sosai inda ya kuma saka wani wasan Chezit din wannan karan yana jin da ƙwarin gwiwa ke da ra'ayin buga wasan da haka ko da ya gayyace su dariya suka saka tare da tabbatarwa za su yi nasara a kan shi. Algeria a hankali tafiya take a kafafunta a kumbure gashin kanta ya buzu buzu duk inda ta tsaya sai an kore ta. Dan ganin mahaukaciya suke mata ita kuwa tsakaninta da Allah take neman danginta. Idan ta ji yunwa ta koma gefe ta zuba wa titi idanu tana kuka. A yanzu take kuma yarda da cewar Mahir shine ya fi dacewa da rayuwarta. Da suka mata haka Da suka mata haka da ta zauna ta gaya mishi tabbas zai kawo ta. Gashi ba ta haddace nambar shi ba balle ta yi ƙoƙarin kiran shi. Haka ta yi kuka har ta gode wa Allah. Da yawa mutane idan suka ganta jefa mata kuɗi suke tare da 'yan guntun abinci. Haka za ta ɗauka tana ci. Dr. Hisham Abdullahi Kelarga. Zaune suke sun saka mahaifiyarsa a gaba ta yi shiru tare da juya cokalin da ke hannunta. Jiya ne mafarkin Umar da Salha. tare da wata yarinya zuciyata tana raya min ‘yarsu tana raye kuma tana buƙatar mu a tare da ita. Da da insha Allah za mu neme ta amma kuma Aizuwan Hussein ya tabbatar ta rasu. Wani a shi ta sanar ta ce mishi Abubakar ba ka da kirki ba ta mutu ba tana raye amma ban san inda take ba. Assalamu alaikum tsohuwa mai ran karfe Inji ji Dr. nas Likita bokan turai barka da zuwa ina saudar da mahaifinki. A hankali ta isa kusa da ita ta zauna tare da kallon wani katon hoton kakansu. Dada, Mutumin nan yana kama da wata mara lafiya da ta gudu a cikin asibitin mu Ta nuna Alhaji Abdullahi Kyalorga, haba ta tambaye ta, wallahi yarinyar daga Najeriya take kuma bata san kowa nata ba, ta zo neman su, gashi an mata cunan kayan maye a cikin jakarta. Mikewa mai girma minista ya da Abubakar tare da sauran 'yan uwan shi. To masu sauraro anan zamu dakata, ku shiga gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.